a yayin wani taron koli na jam'iyyar amnesty da nasara da ta gudanar a jiya ne ta yanke hukuncin kin shiga gwamnatin tare da cin fashin wani babban taron jam'iyyar da ta gudanar a ranar 25 ga watan jiya inda sakamakon taron ya yanke hukuncin cewa jam'iyyar ta amnesty da nasara na iya shiga gwamnati kamar yadda shugaban kasa ya bukata a wani taron manema labaru da ya gudanar a yau shugaban rukunin 'yan majalisun dokokin amnesty da nasara kuma kakakinta honorable tijjani abdulkadiri ya ce kin shiga gwamnatin da jam'iyyar jam'iyyarsa ta MNSD nasara ta yi na da nasaba ne da rashin cika wasu sharuɗa da jam'iyyar ta MNSD nasara ta gindayawa shugaban ƙasa Isufu Muhammadu. Biro politik ya ɗauki alƙawalin cewa bai gamsu ba da abubuwan da suka bayyana kuma ba za a shiga cikin wannan gwamnatin haɗin kai ba. Sharuɗa ne aka gitta, sharuɗa ba a cika su ba, MNSD ta ce ba za ta shiga ba tunda sharuɗan wannan ba aiki da su. amma sai dai wani batun mai kama da rikici da ke shirin barkewa a cikin wannan jam'iyya shine wasu 'yan majalisun dokoki bakwai daga cikin ashirin da shidda sun nuna goyon bayan su kan a shiga gwamnatin duk da yake cewa uwar jam'iyyar ta ƙasa ta yanke hukuncin kin yin haka. Honorable Ya'u Muhammadu dan majalisar dokoki ne na jam'iyyar Amnesty da nasara mai adawa. 'Yan majalisa biyar sun hito daga jihar Maradi, 'yan majalisa biyu sun hito daga jihar Tawa. Uwan jam'iyyar mu Amnesty da nasara ta yi zaman taron ta abinda mun ka tsaya bisa ga wannan taro mun hiddo sharuɗa guda uku. Sharuɗan guda uku kin ga shugaban ƙasa ya cika su. To da shugaban ƙasa cika su mu kuma sai mun ka ga ƙasar nan tamu ta Nijar za ta ci gaba mu kuma 'yan majalisa eh, dokoki ne wakilan talakawa ne dai muna goyon bayan wannan gwamnatin haɗin gwiwa. Batun da yanzu haka na gwamnatin haɗin kan ƙasa na ci gaba da haddasa cece kuce hatta ma a jerin gungun ƙawancen jam'iyyun da ke mulki da ake kira MRN a cewar Sumaila Muhammadu shugaban jam'iyyar a waiwaya turan gini ake zane. Kafin a taho wannan magana mu muke mu ne muka yi tallar isu nan muka shiga kasuwa tasha da shi muka ce akwai adalci da sauransu. kenan da matsala ta zo kafin a tunkaru 'yan adawa mu ake zama da mu a to ga matsala daki daki kaza da kaza da kaza ya ho ga ya kamata a yi ku kawancan jami'in da ke mulki eh mu bangaren da mu da muke muke muke tare da isun ba to ya ga sai aka zabura fararat sai aka nihi wajen yan adawa kuma yan adawan ma halo sai zaman to sai a shawarar su gungun su kuma sai wasu halo su bi dare su rika zuwa gidan mutum ɗaya ɗaya ɗaya to me kenan yanzu dai yan Nijar na jiran jinyan da za ta kaya biyo bayan haɗa kai da wuyan da jam'iyyar adawa suka yi na kin shiga wannan gwamnati ta ɗinkan kasa baya ga shugaban kasa ya buƙaci hakan ko da yake wasu rahotanni na cewa mai yiwa ne shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya sake zabarin yan adawar domin su shiga wannan gwamnati wacce tarihin Nijar ya ce ba taɓa yin irinta ba. Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.